أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة kuma lallai dukkanin wanda ya kasance yana neman mai gaggawa ma'ana duk ayyukansa yana yin su ne saboda neman duniya ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid to sai mu gaggauto masa da abin da muka ga dama kuma ga wanda muka so thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha sannan mu sanya wutar jahannama ta kasance ita ce makomarsa ranar alkiyama zai shiga cikinta mazmuman yana abin zargi madhura abin nisantawa daga rahmar Allah subhanahu wata'ala ko kuma abin korewa wa man arada al-akhirah haka kuma dukkanin wanda yake nufatar lahira da ayyukansa yake neman dacewa da rabota ranar alkiyama wa sa'alaha sa'ayaha ya kuma yi aikin neman lahira din dan ya same ta wa huwa mu'min yana mai imani da Allah fa ulaika kana sa'yuhum mashkura lallai waɗannan sun kasance aikin su shine aiki abin godewa a wajen Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala a cikin waɗannan ayoyi yana yi mana bayani game da yadda bayinsa suka rabu gida biyu wajen yin aiki daga cikin bayi da akwai waɗanda suke yin aiki domin samun duniya don kwaɗayin duniya da ƙyalƙyalanta da abin da yake cikinta akwai kuma waɗanda suke yin aiki domin lahira domin samun rabauta da dacewa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma Allah ta'ala ya taƙaita waɗanda suke yin aiki don duniya A kan cewa ba kowa ne yake neman duniyar kuma yake samun ta ba wani za ka same shi yana neman duniya ido rufe duk motsinsa da aikinsa da kaikawansa yana yi ne don kwaɗayin duniya da abin da ke cikinta amma haka zai kare rayuwarsa a wahalce a cikin talauci ba tare da ainihin wato ya samu wannan abin da yake nema ba Allah subhanahu wata'ala ya ambaci duniya da al'ajila ma'ana man kana yuridu al'ajilata al'ajila ma'ana mai gaggawa kenan yana nufin ainihin wato darul duniya ma'ana gida wanda yake na duniya ajila sifa ce ta duniya din sifa ce mausuf din mahzuf ne ba a kawo shi ba an goge amma abin da ake nufi da ajila shine ad-darul ajila ad-dar shine mausuf din ajila din kuma ita ce sifa din darul ajila kuma yana nufin darul duniya ma'ana gidan duniya me yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta da al'ajila Allah ya ambace ta da al'ajila ne saboda duk wanda yake neman duniya zaka ga yana gaggawa ne wajen neman ta duk abin da zai yana yin abin ne dan ya samu duniyar take ba zai iya haƙuri da jurewa har ya ji ranar lahira Allah ya bashi sakamako ba ko aiki ne na ibada zaka ga yana yi dan a yabe shi dan a ce yayi amma ba zai tsaya ya tsantsanta aikin nasa ga Allah subhanahu ta’ala dan Allah ya bashi sakamako ranar alkiyama ba ko kuma zaka ga yana yin aikin da za a yi dan Allah amma sai ya yi shi dan neman waɗansu su biya shi duk wannan yana daga cikin ainihin wato iradatul ajila ma'ana gaggawa na nufatar duniya ainihin wato a cikin aiki haka kuma Allah ya ambace ta da al'ajila ne saboda yadda take da saurin ƙarewa. duk yadda Allah subhanahu Ta'ala ya shimfiɗa wa mutum duniya in ka ɗauki duniyar lokacin da zai more ta da ƙarewarta za ka ga kwanaki ne waɗanda suke ba su da yawa duk yadda Allah ya shimfiɗa wa mutum duniya za ka ga mafi yawa ya daɗe yana morar duniyar ya shekara arba'in yana morarta ta ƙare ko dai ita ta ƙare ko kuma shi ya kare, ina fata an fahimta amma ita lahira duk wanda Allah ta'ala ya bawa ita babu magana ƙarewa kowane lokaci ainihin wato sabunta take yi malaman tafsiri suka ce waɗannan ayoyi guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana a nan suna da alaƙa da ayoyin da suka gabata tun daga kan faɗin Allah subhanahu wata'ala man tsada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha wa la wa waziratun wizra ukura wa ma kunna na hatta na rasula suka ce ayar ko kuma ayoyin suna da alaƙa da waɗannan ayoyin da suka gabata bayani ne na cewa a dukkanin wanda ya shiryu to ya sani wannan shiryar ba wani za ta amfana ba kansa za ta amfana domin in ya shiryu ya yi aikin ɗa'a ya yi aiki na gari ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi sakamakon wannan aikin da ya aikata mai kyau shiriyar da ya yi a duniya zai tasirantu da ita ranar alkiyama domin zai kasance a cikin daraja da falala ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala a ya alakanta ayar da ayar da ta gabata fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba ma'ana ayar da take ta farko kenan kafin da Allah ya nuna mana cewa kowane mutum an makala masa aikin da yake yi ne a wuyarsa duk abin da ka aikata yana ɗaura a wuyanka ranar alkiyama kuma za a zo maka da shi alzamnahu ta'irahu fi unqi ay alzamnahu a'malahu fi unqihi duk ayyukan da ka aikata ranar alkiyama Allah zai sa ka zo da shi Allah zai sa a baka littafi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura Allah ya ce za mu fitar masa da littafi diwani na ayyukansa za a zo masa da shi a buɗe ranar alkiyama za a ce da shi ikra ka kafa bi yau al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka da kanka ba wani ne zai karanta maka ba kai a kankin kanka yau ka isa ka zama mai yi wa kanka hisabi da kanka in ka duba za ka gani zalikum a zalika a'malukum tuhsiha ilaykum ayyukanku ne muka kiyaye muku su ga an zo muku da su da babu wani abu da bawa yake aikatawa face Allah ta'ala ya sa ana rubuta masa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata alkhairi komai kankantar sa zai ganshi ranar alkiyama haka wanda ya aikata sharri komai kankantar sa shi ma zai ganshi ranar tashin alkiyama littafin da Allah ta'ala ya ce za a fitar maka wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura littafi ne wanda baya rage komai duk abin da ka aikata yana ciki shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin kafirai mujrumai ranar ainihin wato alkiyama in sun haɗu da wannan littafin za su dinga kaico suna wayyo Allah suna dana sani suna tuhumar littafin wani irin littafi ne wannan mara sirri baya rage komai baya rage komai mai kyau ko mara kyau sai ya rubuta ma li Kitabi, alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi ne wannan wanda ba shi da sirri duk abin da ka aikata baya barin komai babban abu ka aikata ko karami ka aikata sai ya kiyaye shi ya rubuta me yasa za su faɗi wannan Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira za su faɗi hakan ne saboda sun ga abin da suka aikata an zo musu da shi wala yadlimu rabbuka ahada da dai ubangijinka baya zaluntar kowa da aka ga littafin ka nan an zo maka da shi ranar tashin alkiyama dukkanin abin da ka aikata naka ne batan da kai ba zai cutar da kowa ba kai zai cutar haka in ka shiryu shiryar ba za ta ainihin wato amfanar da kowa ba kai za ta ainihin wato amfanar shi yasa Allah ya ce man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma wa fa inna ma yadhillu alaiha to kuma sai Allah ta'ala har wa yau a yake bayanin kasantuwarsa wanda yake shugaba ko sarki wanda yake mai mulkin da baya zalunci duk wanda Allah ta'ala zai rika da wata uquba ko wani nau'i na azaba Allah baya rikansa haka kawai sai ya bashi hanzari ta hanyar aika masa manzo kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula kuma da dai ba mu kasance muna halakar da wata al'umma mu azabtar da ita ba face sai bayan mun aika mata da manzo wanda zai nuna musu abin da Allah yake so domin su aikata ya kuma nuna musu abin da Allah ta'ala baya so domin su nisanci wannan abin to bayan Allah subhanahu wata'ala yayi mana dukkanin waɗannan bayanai da suka gabata sai kuma Allah ta'ala ya nuna mana cewa manufar aikin bayi waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tura wa manzanni kuma ya umarce su su shirya su bi tafarki madaidaici suna yin ayyuka amma manufofinsu a wajen wannan ayyukan da suke yi na ɗa'a ga Allah sun sha bambam sun kasu zuwa gida biyu akwai waɗanda manufar aikinsu shine suna yin aiki ne domin duniya don samun duniya don samun ɗaukaka don samun yaban mutane don samun wani abu na ƙyalƙyalen duniya da wani abu wanda yake kama da haka wannan shine manufarsu shine abin da suka ƙudurce a zuciyarsu to duk wanda yake da irin wannan niyya in Allah ta'ala ya ga dama sai ya ba shi wani abu daga cikin abin da ya niyyata din man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid Allah ya ce dukkanin wanda yake nufatar mai gaggawa a cikin ayyukansa yake yin aiki domin samun duniya domin samun ɗaukaka domin samun wani matsayi domin samun yaban mutane ajjalna lahu fiha ma nasha'u Allah ya ce to za mu gaggauto masa da duniyar abin da muka so amma ma'ana abin da yake so ba shi za mu bashi ba wanda mu muke so za mu bashi ma nuridu abin da muke so ba ma yuridu abin da yake so ba ina fata an fahimta sannan bayar da duniyar ma Allah ya ce liman nuridu muna bayar da ita ne ga wanda muka ga dama ashe kenan wanda Allah ya ga dama shi yake bawa duniya wanda Allah bai ga dama bashi ba kuma sai a hana shi abin da kake so kake hange kake hankoro in Allah ya ga dama sai ya baka in Allah ya ga dama kuma sai ya ainihin wato hana ka kaga sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa abin kaidi cewa abin da kake so ba shi Allah subhanahu wata'ala yake baka ba wanda Allah ya so ya ga dama shi yake baka kaidi guda biyu Allah ya sa kaidi na farko abin da aka ga dama za a baka man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u ma nasha'u ma'ana abin da Allah ta'ala ya ga dama kana son tsan gida kana son luntsume miyan mota sai Allah ya baka da gidan haya ya baka da tsuran keke kaga ma nasha'u kenan ba ma yuridu ba ina fata an fahimta kaga shi abin da yake so kenan amma abin da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama shi ya bashi kana son Allah ya baka waya iPhone 16 Pro Max sai Allah ya haɗa ka da divo mai ɗillin ɗillin ma na sha'u kenan ina fata an fahimta shi ga abin da yake so amma ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ko kuma liman nurid kai ɗin kana so kana hankoran samu kana tunanin ina za ka bi ka samu ko ta halal ko ta haram can kuma ga wani can bai damu ba ya samu ko kai ya samu hankalinsa kwance sai Allah ya ba wancan da liman nurid haka sha'anin Allah ya sha bamban da sha'anin bayi la'annahu fa'alun lima yurid da haka Allah ya sanya wa abin kaidi guda biyu kaidi na farko shine ma na sha abin da Allah ya so shi zai baka kuma ana bayarwa ne liman nuridu ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya ga dama da hikimarsa da kuma iradarsa ibn kasir alaihi rahmatullah yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya bayyana yadda mutane suke kwaɗayin duniya a cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani amma babu inda Allah ta'ala ya sanya wa kaidi kamar wannan aya din Allah ya ce na lahu fiha ma nasha'u wannan kaidi ne na farko ma'ana za mu gaggauto maka abin da muke so ne ba wanda kai kake so ba sannan kuma abin da za mu gaggauto da shi ɗin za mu bayar da shi ne ga wanda muka ga dama ba wanda yake hankoro yake ainihin wato samu yake bukata ba sannan Allah ya ce Sun da ja'alna lahu ya yaslaha sannan ranar lahira kuma za mu sanya makomarsa ta kasance ita ce wutar jahannama me yasa Allah ta'ala zai sashi a wutar jahannama shine saboda duk ayyukan da ya yayi su ne don duniya ba wai dan Allah ba duk wani aiki da bawa zai yi idan ya yi aikin dan Allah shi ne zai samu lada amma in bai yi aikin dan Allah ba to babu ruwan Allah da wannan aikin shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atun yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi manzo Allah yace dukkanin wanda hijrarsa ko wani aikin da'arsa ya kasance dan Allah da manzansa to Allah da manzansa su za su bashi wannan sakamako wanda kuma ya kasance ijirarsa ko wani aikin ɗa'arsa ya yi shi ne don duniya ya samu duniya ko don wata mace da yake so don ya birge ta manzo Allah ce to sakamakonsa yana wajen wannan duniyar da ya dan ita ko kuma wannan macen ko wani mutumi da ya dan ya birge kaka kenan Allah yana saka wa bawa aiki ne kadai idan ya yi aikin don me dan neman yardar Allah dan neman lada da aka ci wannan bai yi aikinsa don komai ba sai don neman duniya tun da bai yi aiki don komai ba sai don neman duniya ƙara kenan ba shi da sakamako a wajen Allah Allah yana ba da sakamako ne kaɗai ga wanda ya aiki don Allah don neman lahira yana mumini kamar yadda ayar gaba take ainihin wato bayyanawa ubangiji ya ce mazmuman kuma ya kasance mazmuman abin zargi ai fi hali kaunihi mazmuman ala ita sarrufi wa sani'ihi idh ikhtara alfani fani ma'ana ya kasance abin zargi ne saboda halinsa da ya kasance da shi yadda yake ayyukansa da yadda yake yin komai saboda duniya yadda ya fifita abin da yake karewa akan abin da yake tabbatacce shi yasa Allah ya zarge shi ya yi mummunan aiki yadda ya fifita duniya akan lahira ya yi aiki don neman duniya maimakon ya yi aiki don neman lahira madhura ma'ana mub'adan muqsiyan haqiran zalilan muhana ma'ana wanda Allah ya nisanta shi da rahmatsa wanda Allah zai kaskantar da shi ya nisanta shi daga rahmarsa ya nisanta shi daga shiga aljanna Imam Ahmad ya rawaito hadisi da sanadi ingantacce zuwa ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa ad-dunya daru man la dara lah duniya gida ne na wanda ba shi da gida wa malu man la mala lah dukiya ce kuma ta wanda ba shi da rabon dukiya walaha yajma'u man la aqlaha akanta dukkanin mahaukata marasa lissafi marasa tunani suke haduwa su yi ta neman ta babu ji babu gani manzo Allah ya sifanta duniya a matsayin gidan wanda ba shi da gida a lahira duk wanda kaga ya fi fifita duniya akan lahirarsa to abu ne mai wuya in ba Allah ya shiryar da shi bai samu rabota da dacewa a lahira domin duniyar ita ce a gabansa babu wani abu da yake bukata in ba wannan duniyar ba shi sa Allah ta'ala ya ce kalla bal tuhibbuna al'ajilata wa tadharuna al'akhirah a'a su dai sun kasance tuhibbuna al'ajila suna kwadayin mai gaggawa ne suna kwadayin duniya ne suna kaunar duniya suna son duniya suna son tara duniya Wata tazaruna al amma kuma sun bar lahirarsu ba sa yin aiki dan su gina lahira duk abin da za su yi su samu duniya shi suke su Allah ya ce inna ha'ula'i yuhibbuna al al'ajila. lalle tabbas waɗannan sun kasance suna son duniya ne wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila sun kuma bar wata rana wadda take mai nauyi a bayan su ranar tashin alkiyama kenan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man kanati duniya hammahu farraka Allahu alaihi amra dukkan wanda ya kasance burinsa shine duniya tunaninsa da lissafinsa komai nasa ya tafi akan duniya ita yake nema ido rufe ko ido buɗe farraka Allahu alaihi amra manzo Allah ya ce to Allah zai ta al'amuransa sai yadda abin da yake nema ba zai samu ba mutanen da yake neman yabansu ba za su yabe shi ba sai ma Allah ya sanya iyayyarsa a cikin zukatarsu kamar yadda a wata riwayar manzo Allah ya ce farraqa Allahu alaihi shamla Allah ta'ala zai tarwatsa waɗanda suke bayansa mutanensa waɗanda yake so su yabe shi su ce yayi ya iya shi mai kaza ne Allah zai sa duk su guje shi kuma su kasance suna tsararsa wa ja'ala faqrahu bayna aynayhi Allah kuma zai sanya masa talauci akan idansa duk yadda yake hankoran neman duniya yana ji zai neme ta don ya samu amma kuma duk inda ya sa gaba ba zai samu duniya ba kawai talauci yake gani ta ko'ina ko ya fara aiki gadan-gadan abin in ya ɗore zai samu duniyar sai shaidan ya ƙawata masa wahalar banza kake sha ba duniyar za ka samu ba koma wancan ɓangaren ya koma can ma ya yi ya yi a ƙara cewa da Allah nan ma babu samun koma can shine abin da manzo Allah yake nufi da bai faqrahu baina ainihi duk abin da ya nufata sai ya ga wahala ce talauci ne ba zai samu duniya ba wanda inda yayi hakuri kuma ya yi wannan aikin zai samu duniya amma kasantuwar Allah subhanahu wata'ala ya kawata masa talaucin a idonsa ya rayu a talaucin kuma yana gudun talaucin gani yake komai ya rike talauci ne duk sana'ar da ya kama zai ce da Allah wannan sana'a karamar sana'a ce kaskantattu ne suke yi iri na na girmi wannan sana'a ni kamata ya ce ina da jari na biliyan 100 shi zan fara juyawa Ka ji mahaukaci to wannan an sanya masa talauci a idansa kenan yana ganin duk abin da yake da shi ba zai wadatar da shi yadda zai samu riba ba wannan shine illar da ke tattare da neman duniya ido rufe manzo Allah ya ce walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah duk irin wannan babu abin da zai samu na duniya face abin da Allah ya rubuta masa abin da Allah ya kaddara masa zai samu duk wahalar da zai yi ta neman duniya da faɗi tashin da zai yi tsila Allah ya kaddara rayuwarsa tun daga farko har zuwa ƙarshe miliyan hamsin zai samu ba zai ƙara samu ko ƙandala ba daga kan wannan miliyan hamsin duniyar ba zai same ta fiye da haka ba da aka abin da aka rubuta masa kuma ko ya yi wahala ko bai yi wahala ba da sannu Allah zai hore masa hanyar da zai same shi cikin sauki domin manzo Allah ya ce duk abin da Allah ya kaddara bawa zai samu ba zai bar duniya ba sai ya same shi ya cinye abinsa ba zai rage wa kowa ba duk abin da ka tara ka bawa magada dama ba naka bane nasu ne kai ka gama cinye naka in ka faɗi ka mutu ka gama cinye rabanka abin da ka bari duk yawansa na magada ne ko sadaka wani ba zai bari aima a cikin dukiyar ba kai wani ko bashi ma ba zai bari a biya maka ba tare da cewa kai ka tara amma ba taka bace ta magada ce kai iya abin da aka rubuta maka iya shi kadai zaka samu kuma iya shi kadai zaka ci manzo Allah ya ce wa man kanat al-akhiratu wa man kanat al-akhiratu niyyatuhu duk wanda kuma ya kasance niyyarsa ita ce lahira duk aikin da zai yana yi ne don yi wa Allah da'a don neman rabauta da tsira da dacewa jama'a Allahu lahu amrahu to da sannu Allah ta'ala zai tattara masa al'amarinsa ya dinga samun komai cikin sauki Allah ta'ala ya ɗaukaka shi a lokacin da bai yi tsammani ba Allah ta'ala ya bashi dukiya a lokacin da bai yi tsammani ba a bashi shi arziki ta inda bai yi zato ba saboda me Allah yake nufata da ayyukansa ba duniya da kyalkyalanta yake nufata ba wa ja'ala ghinahu fi qalbi kuma Allah zai sanya arzikinsa wadatarsa ta kasance a cikin zuciyarsa shine al-ghina'u ghinal qalb kamar yadda manzo Allah ya faɗa yace wadata ita ce wadata zuciya al duk abin da Allah ya baka kaji ya ishe ka ka wadatu da shi baka hangen na wani manzo Allah yace ba kowa Allah yake yi wa wannan ba face wanda ya kasance niyyarsa ta lahira ce wa atathu dunya wa hiya raghima manzo Allah yace kuma duniyar da wani yake hankoro yake nema ido rufe shi wannan da ya niyyaci Allah a cikin ayyukansa duniyar ita za ta dinga binsa yana gudunta tana binsa tana turmuza hancinta a ƙasa ma'ana duk inda ya sa gaba sai ya ga duniya duk inda ya tunkara sai ya ga alkhairi bai nema ba amma sai Allah ya shimfiɗa masa ita wannan kenan zai sa mu fahimci cewa ba wai wanda yake neman duniya ne kaɗai yake samun duniya ba hatta wanda baya neman duniyar Allah yana ba shi duniya matukar kayi ayyukanka da ikhlasi ka sanya Allah a gabanka duk abin da za kana neman yardar Allah kana neman dacewa kana neman rabauta to Allah ta'ala zai baka duniyar a lokacin da baka yi sa ba a lokacin da baka tsammanin ta ba shi yasa za ga da yawa daga cikin magabata har ma a yau daga cikin al'ummar da muke rayuwa a cikin su za ka ga waɗansu daga cikin bayan Allah waɗanda suke da tsantseni da takatsantsan da gudun duniya sai kuma ka ga Allah ya shimfiɗa musu duniya suna yin yadda suka ga dama da ita kuma wannan zai nuna mana cewa dan an ce ka nufaci lahira da niyyarka ba shi ke nuni akan ba za ka nemi duniya ba a'a ka nemi duniya nema wanda yake ba abin zargi ba ta yadda za ka nufaci Allah kuma kana neman duniyarka ba wai za ka nufaci duniyar ne kaɗai ka kyale Allah ba shi yasa mu ga tun daga kan annabawa akwai annabawan da Allah subhanahu ta'ala ya ba su tarin dukiya kamar annabi Ibrahim yana daga cikin annabawa waɗanda suke mai masu kuɗi kamar annabi Yaqub yana daga cikin annabawa masu kuɗi kamar annabi Yusuf yana daga cikin annabawa masu mai masu kuɗi kamar annabi Dawud kamar annabi Sulaiman haka duk waɗannan annabawa ne wasu Allah ya ba su tarin dukiya wasu ma Allah ya ba su mulki wanda bai taɓa ba wani abin halitta ba kamar annabi Sulaiman amma kuma Allah ya ba su ne saboda suna neman duniya ido rufe a'a Allah ya ba su ne a matsayin wani dankon kafa domin lahira suke nema sai Allah ya kara musu a da duniya a cikin sahabbai Abdurrahman bin Auf Usman ibn Affan dukkaninsu manya-manyan masu kuɗi ne daga cikin sahabbai amma za ka ce waɗannan 'yan san duniya ne ba 'yan san duniya ba ne ba Allah ya ba su dukiya suna kasuwanci ba wai sun taƙaitu ga neman lahira ne kaɗai suka zama sufaye ba 'yan kutuku ba mu ba sa sana'a kawai suna zaune su ce ai mu Allah muke nufata Allah ne zai ba mu in an ba mu sadaka muna karba mu ba za mu fita neman duniya ba domin duniya a zargi ce ba haka al'amarin yake ba ina fata an fahimta Allah zai baka duniya kuma Allah zai baka lahira idan ka nema hasali ma la duniyar da ita aka fi samun lahira wabtagi fi ma ataka daral akhirah ولا تنس نصيبك من kama وأحسن كما أحسن wala إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين da haka idan muka duba ayar za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙayyade bayar wadda yake yi wa bayansa tana kasantuwa ne ainihin wato ƙarƙashin mashi'arsa da kuma iradarsa yana bayarwa ga wanda ya ga dama kuma yana bayarwa ne da yana bayar da abin da ya so ba wai abin da kowa yake bukata shi yake samu ba zamakshari alaihi rahmatullah a cikin littafin shi khashaf yake cewa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala man kana yuridu al'ajilata ajjalna laha fiha ajjalna lahu fiha liman nurid yace anan Allah ta'ala ya mana bayani ne akan cewa man kanatil ajilatu hammahu Allah yana gaya mana cewa duk wanda burinsa da kwaɗayinsa ya kasance a dukkan duniya wa lam yurid kai gairaha amma kuma bai kasance yana neman wani abu bayan duniya ba ruwansa da ya samu lahira duniya kaɗai yake nema galibi za ka ga yana yin aiki na kafirci ne ko kuma yana yin aiki ne wanda yake na ainihin wato fasikanci ya ce to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi wannan duniyar da yake nema in ma Allah zai bashi sai Allah ya bashi wani ɗan ƙanƙanin abu wanda ba ma zai ishe shi ya gode wa Allah ba amma wanda kuma bai damu da duniyar ba sai Allah ya bashi abin da ya ga dama fiye da wanda yake neman duniyar abin da aka ba shi ina fata an fahimta da haka halin mutane kenan wannan shine hali na farko ma'ana wanda shi kawai yake halal yake haram a samu duniya Allah ya gaya mana cewa ba duk abin da yake nema yake samu ba Allah yana bayar da abin da ya ga dama ne kuma ga wanda ya so ya ba sannan Allah subhanahu wata'ala kuma zai sanya shi ya kasance ya shiga wuta saboda abin da ya kasance yana yi na kwaɗayin duniya na fifita duniya akan lahira bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya kun kasance kuna fifita rayuwar duniya da kalikalanta wal akhiratu khairun wa abqa amma kuma lahira ita ce ainihin wato abin so kuma ita ce ainihin wato abin da abar take dawwama wanda take ainihin wato ba ta karewa da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man arada al wanda kuma ya kasance yana nufatar lahira ne da ayyukansa duk abin da zai yi yana buƙatar lahira ne yana buƙatar dacewa yana buƙatar yardar Allah shi yasa Allah ya ce wa sa'a laha sa'yaha kuma yayi aikin lahira din domin ya samu lahira din ai talaba zalika min tariqihi ma'ana ya nemi lahirar ta hanyar da ake neman ta wa huwa mutaba'atur rusul lahira ana neman ta ne ta hanyar me ta hanyar bin manzanni abin da suka zo da shi mutum ya karba ya imani da Allah kuma yayi aiki na gari wa huwa mu'min kuma yana matsayin mu'mini qalbuhu mu'minatun billah zuciyarsa tana mai imani da Allah musaddiqun bis wal jaza yana mai gasgata sakamako da ladan da Allah zai bayar ga dukkanin wanda ya aiki dan Allah sai Allah ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura lallai irin waɗannan sun kasance aikin su aiki ne abin godewa ma'ana a nan Allah ya mana bayani game da kyakkyawar makoma da mumine za su samu saboda imaninsu da Allah da yadda suka yi aiki na neman yardar Allah suka yi aiki na neman lahira to Allah subhanahu ta'ala zai ba su makoma wadda take mai kyau zai ba su sakamako wanda yake nagari saboda aikin da suka yi aiki ne mai kyau irin wanda Allah yake so kuma Allah ya karɓi wannan aikin ya kuma gode musu akan wannan aikin wannan kuma Allah ta'ala sai ya sanya sharaɗi na yin aikin da nufatar lahira ɗin sharaɗin da mutum zai samu rabauta da dacewa ɗin shine in ya kasance mumini sheke na sai mu fahimci cewa duk aikin da mutum zai yi na ɗa'a ga Allah matuƙar ba mumini bane ba babu wani sakamako da zai samu ranar tashin alkiyama illa iyaka sai dai Allah subhanahu wata'ala ya ba shi sakamako a duniya amma a lahira Allah ba zai ba shi komai ba ina fata an fahimta a duniya Allah zai bashi sakamako Allah zai ciyar da shi abin da ya ciyar duk wanda yake yi wa addinin Allah aiki da dukiyarsa ko yake taimakawa bayan Allah amma kuma ba musulmi bane ba Allah yana sakan ya masa ne a duniya amma a lahira da duniya wannan mumini ne yake samun wannan sakamako guda biyu din ina fata an fahimta da haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya sharadi sharadin shine ya kasance mutum mumini ne salaha tana tasiri ne kadai ga wanda ya kasance ainihin wato mumini wanda ya imani ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man arada al-akhirata wa sa'alaha ya hawa huwa mu'min kaga Allah ta'ala ya ce wanda kuma yake lifatan lahira yayi aikin lahira din dan ya samu lahira aikin lahira shine aiki na gari aikin da Allah yake so aikin da Allah ya ce ayi kamar yadda manzannin Allah suka koyar suka ce a yi to in mutum ya yi wannan zai samu dacewa kuma zai samu rabauta wanda kuma yake neman lahira ba tare da ya yi aikin samun lahira ba wannan ruɗu ne rudu kuma shaidan ne yake kawata wa mutum ga mutum burinsa da an yi magana Allah ya samu aljanna amin amin amma ba za ka same shi yana yin aikin aljanna ba sai dai ka same shi yana sheke ayarsa yayi barna a can yayi barna a can to kaga wannan rudu ne wanda kuma dukkanin wanda yake irin wannan ba shi da rabauta ba shi da tsira ba shi da dacewa shi yasa abdullahi bin mubarak alaihi rahmatullah yake cewa tarjun najata Walam, lam tasluk masalikaha kuna neman rabauta kuna neman dacewa amma kuma da dai ba ku bi hanyar da ake samun rabauta da dacewa din ba inna safinata la tajri ala al-yabsi ku sani jirgin ruwa fa baya tafiya akan kasa jirgin ruwa yana tafiya ne akan ruwa da aka dacewa da rabautar da kuke nema za ku same ta ne kadai idan kun yi aikin rabauta din kun yi aiki wanda yake ainihin wato na dacewa da aka in kana neman rabauta kana neman dacewa to za ka yi aiki na rabauta aiki na dacewa sai ka samu rabauta ka samu dacewa shi yasa Allah ya ce wa sa'a laha sa'yaha ya kuma yi aiki don duniya as-sa'yu al'amalu nan ma'ana yayi aiki don duniya din dan neman aiki dan lahira kuma dan neman lahira din fa huwa mu'min kuma yana matsayin mu'mini Allah ta'ala sai ya bayyana cewa mu'mini shi yake samun dacewa kamar yadda Allah yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahu ahsana alladhi kanu ya'malun Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa lallai dukkanin wanda ya aiki na gari, sawa'un namiji ne shi ko mace wa huwa mu'min yana matsayin mumini kan hayatan ba, to da sannu zamu rayar da shi rayuwa mai kyau fi duniya kenan a duniya duk wanda yake aiki nagari yana mumini zaka ga yana rayuwa a duniya rayuwa mai daɗi rayuwa mai kyau ko da kuwa a ce ba shi da arziki ba shi da tarin dukiya Allah za ka samu Allah ta'ala ya wadata shi da ghina wadatar zuci kana'a za ka ga yadda yake rayuwarsa yana lallabawa ya kare mutuncinsa ya kare imaninsa ya kare addininsa kuma a hakan yana jin daɗin rayuwarsa sannan sai Allah ya ce wala najziyannahum ahsana allazi kanu ya'malun kuma ranar alkiyama za mu ba su sakamako mafi kyawun abin da suka aikata duk abin da ka aikata mai kyau a duniya ranar alkiyama sakamakon da Allah zai baka sai ya fi kyawun abin da ka aikata dukkan aikinka sakamakon da za ka samu ya fi aikin naka kyau ya fi aikin naka daraja matsayin da za a baka ya ɗara matsayin da aikin naka zai kai ka ina fata an fahimta hadisi ya tabbata cikin sayi muslim daga anas san malik Allah ya ƙara mishi yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah la yazlimu mu'minan hasana Allah subhanahu wa ta'ala da ɗai bai kasance yana zalintar mumini wani kyakkyawan aiki da ya aikata ba Yotsi bi hafi duniya duk abin da ka aikata na kyakkyawan aiki Allah ta'ala zai baka arziki na sakamako a duniya sannan wa yajzi biha fil akhira kuma Allah zai baka result sakamakon wannan aikin a lahira kenan mumini riba biyu yake ci na kyawun aikinsa in kai kyakkyawan aiki za a baka lada sakamako a duniya ta hanyar ɗaukaka darajarka ta hanyar baka arziki ta hanyar baka nutsuwa da kwanciyar hankali sannan in ka je ranar lahira kuma Allah ta'ala ya baka sakamako wanda yake mai kyau manzo Allah ya ce wa ammal kafir amma kafiri wanda yake yin aiki nagari yake yin aikin da'a ga Allah yake taimakawa addini da al'umma da dukiyarsa فيطعم بحسناته ما عمل بها في الدنيا ما عمل بها ما عمل بها لله في الدنيا yace wanda ya kasance kafiri ne yana yin aikin da'a a duniya to Allah ta'ala zai ciyar da shi a duniya na abin da ya ciyar saboda Allah misali a ce ga wani kafiri yana taimakawa musulmai yana taimakawa addini yana yin ayyuka na gara ayyukan da'a ai ana samun irin wannan ko kaga kafiri ne mutum ba mumini ba amma ya ware wasu kuɗi masu yawa yana taimakawa mutane musamman musulmai yan gudun hijira yanzu misali yan gazza din nan ai akwai kafirai da yawa waɗanda suka taimaka musu da dukiyarsu wasu za ka gama shahuran mutane ne daga ciki akwai ɗan ƙwallon ƙafa na cristiano ronaldo a shi ko rival ɗin messi za ku ga daga cikin gudunmawar da ya ba su akwai golden boot ɗinsa guda ɗaya da ya ɗaga aka yi gwanjansa aka siyar da shi billions of dollars aka ɗauki wannan kuɗaɗen kuma aka je aka tallafa wa 'yan gudun hijira na gaza kaga musulmai ne amma kuma shi menene kafiri ne to wannan ya sakamakonsa zai kasance sai manzon Allah ya ce fa rima bi hasanatihi ma amila halin lillahi duniya Allah zai ciyar da shi a duniya da wannan kyakkyawan aikin da ya yi don Allah a duniya ya yi aikin don Allah amma bai cika sharaɗin da za a saka masa a duniya ba domin sharaɗin shi ne imani to shi ba mumini ba ne amma Allah ba zai bar shi haka nan ba a ce ya yi a banza a'a sai an ciyar da shi a duniya ta hanyar ya masa dukiyar da ya bayar ta hanyar ɗaukaka darajarsa ta hanyar sawa ya yi shura ya zama fofula ina fata an fahimta kaga wannan abin da ya ƙara ɗaukaka shi a idan duniya musamman a idan musulmi suna ganin ya yi musu wani abin a zo a yaba to kaga wannan ɗaukakar da Allah ya ƙara masa alama ce ta sakamakon abin da ya aikata na kyakkyawan aiki misali ka ɗauki Nelson Mandela lokacin da yana shugaban ƙasar South Africa ai ya yi wa musulmai abin a zo a gani ya taimaka wa musulmai ya gina Islamic Center bila adad waɗanda ba za a iya cewa ga adadinsu ba ya ƙarfafa musulunci ya ƙarfafa musulmai tare da cewa ba musulmi bane ba kusan lokacin shugabancin Mandela a South Africa shine lokacin da musulmai suka fi sakata suka fi walawa a South Africa domin a lokacin ya kira su yi mitin da su ya ce ya kamata kuma yanzu kuna da yawan da za a ce kun shiga gwamnati ku daina rarrabewa a baya ku zaɓi waɗansu mutane ku tsayar da su takara zan wuce musu gaba na ga sun ci wannan takarar a samu wasu su shiga cikin majalisa wasu su shiga senate kuma musulmai suka zo suka taru suka fitar da kandil kuma ya tsaya tsayin daka sai da musulunci ya samu wakilci a majalisar South afirka kaga ba musulmi ba ne ba amma wani sakamako Allah ya bashi shine yadda Allah ya ɗaukaka darajarsa ya sa ya zama fofula a duniya gaba ɗaya babu inda za ka shiga ba ya zama da ba a san Mandela ba ko kasashenmu na baƙaƙe ko asia ko ƙasar turawa europe ba inda za ka shiga baka ji ba tare da an san mandela ba har bayan shuɗewa mulkinsa kaga wannan fa yut'imu bi hasanatihi na ko fi duniya an ciyar da shi abin da ya aikata na duniya na alkhairi a duniya ɗaya daga cikin ainihin wato larabawa abdullahi bin juda'an ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi Abdullah bin Jud'an ya kasance mutumin kirki ne a lokacin jahiliya mai kudi ne yana ciyar da mutane yana biya wa mutane bashi duk abin da mutum ya je masa da shi na bukata na matsala sai ya maganta masa ita to wannan kyakkyawan halin nasa da yadda yake taimakawa bayan Allah sai ummuna Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullah yanzu wannan abin na abdullahi bin jud'an abin da yake na kyakkyawan aikin nan ba zai sa Allah ya danyi yi masa rahama ko yaya ba yanzu Allah ya ce ina Allah ba zai taba yi masa rahama ba domin bai taba cewa rabbi gifrili kabi a ci yawmaddin ba ma'ana bai musulunta ba ma yayi imani ballantana ya nemi gafarar Allah nana ta ce to ya rasulullah yaya matsayin aikin da yayi na da'a ga Allah da taimakawa mabukata da kyautatawa al'umma ya ce to an gaya miki matsayi da ɗaukakan da Allah ya bashi a banza aka bashi ai an bashi wannan matsayi da ɗaukakan ne saboda kyautata wadda yake yi wa bayan Allah shekaru uku baya zuwa hudu mun bayar da kisarsa cikakkiya fitinanne ne shi ya tsokanu wancan ya kashe wa wancan dabba ya saru wancan ɗan ta'adda ne sai da ta kai ta kawo babansa ya barranta da shi ya ce babu ni babu kai a lokacin in ka ɗauko jirgima dangi ne suke haɗuwa su kashe wannan wutar to babansa abin ya fi ƙarfinsa ya ce babu ni babu shi ya tara dangi ya ce duk wanda ya ga zai tsaya mai ya tsaya mai amma ni ba ni ba shi dangi da 'yan uwa suka ce to kai kana ubansa ka ce ba kai ba shi ina ruwanmu da shi ya je can ya karata sai duniya sai mai zafi ya shiga cikin kunci da damuwa da ana tare masa rigima akwai waɗanda suka kulla masa suna jira su samu wata dama ne yanzu ga dama ta samu kowa ya ce babu ruwansa da shi da aka shi yana ganin tasa ta ƙare a banza wani zai iya tare shi ya kwafe shi ya kashe da aka sai yanke shawarar kawai ya shiga daji ya je ya kashe kansa da haka haka abdullahi bin ya shiga daji yana neman kogo da zai shiga wata dabbar ko wata mucijiyar ko wani kura kirkecin kura ya cinye shi ya huta sai ya gano wata duhuwa da wani kogon dutse a wajen ya ce yau ga wani kogon dutse can bari in je kawai in zira kaina kila wata kububuwar mucijiya ce take rayuwa a ciki in na toshe mata iska ta sari kaina na mutu na huta tunda kowa ya ce ba ruwansa da ni so da haka ya ya zira kansa a cikin wannan kogo ya rufe ido yana jira ya ji an kakkalla masa tsara minti ɗaya biyu ya ji shiru ya ce to kila ban je inda take ba bari na ƙara zira jikina ya ƙara zira kafaɗarsa haka yana jira bai ga komai ba sai ya buɗe ido sai ya fara hango kyalli-kyalli ce wataƙila idan macijiyar ne bari kawai na shiga na je na tsokano ta kama ta so kawai ta gama da ni saboda mai duniya sai mai kunci mutuwa yake nema ido rufe tunda yanzu in ya nemo rigima babu mai tare masa da aka yana shiga wannan kogon dutse sai ya ga ashe wata taska ce ta tsofaffin sarakunan garin wata ma'ajiya ce ta dukiya tarin arziki ne a cikin wannan taska. duk wani sarki dukiyarsa idan ya tara aka tattara dukiyar al'umma nan ake zuwa ajiye babu wanda kuma a lokacin ya san wannan taska da aka ga duniya ta samu ga ɓacin rai yana neman mutuwa ce ya yi shi ba maganan mutuwa yanzu domin an samu duniya duk rikicin da na ɓallo yanzu zan iya kashe wa kaina ba tare da wani ya taimaka mun ba da aka sai ya zaman sa a cikin wannan kogon ya ɗau dogon lokaci ba tare da an ji ɗuriyarsa a cikin gari ba sai ya ɗibi wata dukiya ya tafi gai da iyaye ya ɗibi dukiya mai yawa ya je ya samu babansa babansa ya hau faɗa me ya kawo ka ba na kore ka bai ce a dakata baba ai zuwa ne na gaishe ka ya ce aini yanzu na shirya na zama mutumin kirki na ma samu sana'a ina can a wani ɗan ƙauye bayan gari ina yin sana'a ta ga ɗan wannan ma na kawo a sa mana albarka so da haka uba ya karɓa yana mamaki anya ko wannan ɗan nan na wani ibn juda'an kai akwai dai lauje cikin nan so da haka ya karɓa ya masa godiya ya ce to ni baba zan koma ya ce a tafiya za ka ya ce eh, ya ce to sai an kwana biyu ya tafi bayan wani ɗan lokaci ya ƙara dawowa karo na biyu da tarin dukiya ya ƙara miƙawa sai uba ya taro dangi to ku da yanzu na dawo da ɗana <laughs> da na kore shi na ce ba ni ba shi yanzu kuma ya dawo ɗana ne halak malak tunda yanzu ya yi hankali har yana da sana'a yanzu ba da gima kenan su so da haka lokacin da uban ya ce ya dawo da shi dangi sai kowa ya ce mara bala ne shi kuma sai ya yi amfani da wannan dukiyar yana kyautata wa mutane duk wanda ya zo masa da matsala zai maganta masa ita duk wanda ya zo da bukata zai biya masa wannan bukata wannan ihsanin da kyautata wadda yake yi sai suka ga to ai yanzu tunda ya tashi daga tantiri ya zama mutumin kirki ya kamata ma mu nada shi shugaban garin gaba daya ina fata an fahimta da haka sai aka sa Abdullahi bin judan a matsayin shugaban alƙarya gabaki daya wani dan kauye ne a gefen Makka so da haka ya zama shine shugaban kabilar su unguwar su gaba daya shine shugaba shine mai fada aji duk wanda yake da matsala zai tafi wajensa ko nawa ne take za a biya maka wannan bukatar taka haka ya dinga wannan aikin har ya manyanta girma ya zo dukiya kuma ta ka karewa dukiyar da aka tara shekaru ɗaruruwa tsofaffin sarakuna kowa nan ne daskarsa ai ba za ta kare lokaci ɗaya ba su da dukiya tana nan yana ɗiba yana biya wa mutane bukatunsu har girma ya kama shi lokacin da girma ya kama shi sai ‘yan uwa da dangi suka fahimci in suka kyale tsohon nan fa zai karar da dukiyar gaba ɗaya wajen kyauta domin da girman ya zo sai kyautar ta ƙaru fiye da yadda yake yi lokacin da yake da ƙuruciya yana ganin yanzu shi tasa ta ƙare ba abin da dukiyar za ta yi mutane kuma suna da bukata da aka sai dangi da ‘yan uwa suka kwace dukiyar daga hannunsa kwace dukiyar sai kuma mutane suka shiga cikin damuwa ga matsala in an zo wajen ibn judan babu tafka a hannunsa sai da ya bari sai ya ce to ga wata dabara sai ya bari sai duk wani makusancinsa bayan ya tashi ya fita daga fadar daga shi sai jama'a sai ya ce to kuma so ina da shawara ya ce kun dai tsufa ya kama ni ina wajen shekara casa'in da wani abu suna ganin kan na mutu zan karar da dukiya ba za su gaji komai ba duk sun kwace ya ce da haka daga yanzu duk wanda yake da wata matsala ta kuɗi ya zo nan kusa da ni ya zauna gefen dama ya ce idan na ga mutum ya zo ya zauna a gefen dama ta na san akwai matsala yana buƙatar taimakon kuɗi ya ce zan daddage na tsinka maka mari ya ce in na tsinka ma mari sai ka miƙe ka ce kai wallahi baka yadda ba sai ka rama in ka ce za ka rama ni kuma a matsayina na babba a cikinsu ba za su yadda ka rama ba sai ka ce to ka haƙura amma a biya ka jiyan marin da nema da haka sai ka faɗi adadin kuɗin da kake bukata sai a biya ka to haka abdullahi bin juda'an yayi ta yi wa al'umma yana yaye musu damuwarsu na ce sai ta samu wannan labarin take cewa duk wannan abin da ya tashi a banza manzo Allah ya ce Allah ya bashi matsayi a duniya daga dan ta'adda ya koma mai mulki ta haka Allah ta'ala baya zaluntar kowa duk abin da kai sai Allah ya mayar maka inna alkhairi ne a matsayinka na mumini Allah ta'ala zai mayar maka da alkhairi a duniya da kuma lahira in kuma na alkhairi ne a matsayinka na kafuri, Allah ta'ala zai baka sakamako a duniya ta hanyar ɗaukaka darajarka da baka matsayin da baka yi tsammanin zaka samu ba ina tunanin duba da lokaci zamu dakata anan abin da na fara dai Allah ta'ala ya hada mu anadan baki ɗaya, wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min yafe mana baki ɗaya. Allah ta'ala ya karbi ibadunmu ya gafarta mana zunubanmu asusunmu na marayu yau ita ce rana ta uku jiya nake tambayan malam sala ana yin abin arziki kuwa ya ce to ga munan dai eh, in ka danna yan dai za ka ga a ƙasa za ka yan da za su tafi ya zoce ka gaba ko kuma in ka danna yan dai kawai ka saka ake ina fata an fahimta na tambayi malam sala ana abin arziki malam sala me ma ka ce da ni yawwa ana yi amma ba sosai ba ba a yi din kenan duk abin da aka ce amma kai ka san ba abin ayaba bane ba ko a lahira kaji Allah ya ce kayi aiki na gara amma ka san da akwai kura so da haka lokaci yana ƙara tahowa da Allah a yi haƙuri a daure kun san aikin alkhairi shi ake daure sai an daure ake yi kowane lokaci shi dan kururuwa yake yi mana a mu. sai ka yunkura za ka ya ce kai za ka sai abu kaza kai za ka yi kaza fa in ka bayar da me za ka yi amma in ka danne zuciyar ka kore shi ka yi abin da kake so ka yi din na alkhairi sai ka ga Allah ya baka wanda za ka yi wancan din da yake raya maka hamma da riba so da aka kofa abu da take har yanzu ba wai mun takaita abin ne akan kuɗi ba kaɗai kamar yadda aka sani kowace shekara ana bayar da atamfofi ko yadiddika ko shaddodi yanzu ma kofa abu da take duk abin da Allah ya hore wa mutum zai iya bayarwa kofa abu da take zai bayar za a karɓa eh ko abinci shi ma muna karɓa abinci ɗanye amma ba da fafe ba don ka bayar da fafe nan za mu raba wa masu azumi ka samu wani ladan amma ba na marayu ba ɗanyen abinci ko shinkafa ko taliya ko makaroni ba ma son masara don ba mu fiye cin masara a gidanmu ba shinkafa muke ci abin da kuke ci a gidajenku shi su ma muke so marayun su ci so da haka abinci kamar yadda a bara da bara waccan da ragowar shekaru da dama yan uwa sun bayar da abinci wasu sun bayar da shinkafa wasu sun bayar da taliya wasu sun bayar da makaroni haka wannan karan ma muna bukata haka muna bukata kuɗi a ka masarar yanzu aka wakan lawa a gidanka kana cin masara yawwa shi a mandun kwamitin marawi ya ce a kawo masara ma suna so a kawo masarar amma dai mun fi son shinkafa eh, a gaskiya ce gaskiya ce mafi yawan mu a gidajenmu ba ma cin tuwo ba ma cin masara eh da tinubu ya shaƙe mu ba in garin za ka kawo ka kawo mana ka kawo mana semovita amma ba ma san garin masara na gargajiya kun san abin da ya sa rake faɗar wannan ko Allah ta'ala da ya ce ku bashi ai ya sanya muku sharaɗi ko lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun aljanna ba har sai kun ciyar da abin da kuke so ba hatta tunfiqu mimma turiduna ba abin da kuka ga dama a'a mimma tuhibbun abin da kuke so an fahimta kana da dubu ɗaya da ɗari biyar za ka ba da sadaka ka fi son dubu ɗaya akan ɗari biyar ba da dubu Shi ne abin da ake nufi abi talha al'ansari ansari Allah ya kara mishi yadda lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar yana da gonaki da dama a garin Madina mutum ne mai kuɗi amma duk gonakinsa ya fi son wata gona da ake kiranta B-ru-ha. wata kaskekiyar gona ce babu gonar da ta kai ta dabino mai kyau da zaƙi da garɗi. hatta ruwan rijiyar ma ya fita daban da ruwan rijiyoyin garin Madina manzo Allah da kansa yana shiga wannan gona saboda daɗin yanayinta da sanyin ta ya zauna ya huta ya sa a janyo masa ruwan rijiya saboda daɗinsa da garɗi manzon Allah ya sha wannan abin sai ya kara masa ƙaunar gonar to yanzu gashi Allah ya ce ba za a samu aljanna ba sai an bayar da abin da ake so ya zo ya ce ya rasulallah ka san ina da tarin dukiya a madina ya kuma ka san duk duniya babu abin da na so sama da gona ta biyu ruha ya ce yanzu kuma Allah ya ce ba za mu samu aljanna ba sai mun bayar da abin da muka fi so ya rasulallah na ba wa Allah gona ta ta biru ha Allah ya abin da ya ga dama da ita waɗannan su ne mumine na gaske abin da ya fi so ya ce ribar da yake samu a ha ita kaɗai tana bashi ribar da gonakinsa sama da guda ashirin ba sa iya bashi amma da yake Allah ya ce abin da kake so shi yake so ya ba wa Allah ita ya haƙura da riba ya san abin da zai samu a lahira ya fi abin da yake samu a duniya da wannan biro halin shi yasa nake cewa ku ba da abin da kuka fi so kwaɗayi nake muku ku samu ɗaukaka da daraja fiye da ta kowa aljanna yanzu lokaci ya zo da sai an tilasta mutum an yi mai daɗin baki yake yin saraka wallahi sai an tilasta amma sahabbai Allah Allah suke yi a ce ku yi ba sai an tilasta su ba nan da nan zaka shiga zaka ga ana rige-rige yaje ya je ya kwaso duk abin da ya ga dama yazo zo ya ce gashi nan ya rasulullahi a ce me kabarwa wa iyalinka ya ce na bar musu Allah da manzansa saboda imanin ya fi na kowa ina ma muna da abubakar abubakar ana wataƙila ko umar umar ba mu da shi mai rabawa biyu so da haka a daure ita aljanna sai an daure ake samunta za a sha daɗi za a sha lagwada ya ji kala rawi kaban aljanna na sha lagwada to amma sai an yi aiki na gari kafin a samu aljanna din to da haka muna roƙon Allah ta'ala ya da ikon taimakawa Allah ta'ala kuma ya tsarkake mana zukatanmu Allah ta'ala ya karɓa mana idan mun yi ya Allah karɓi karbi ibadunmu Allah ta'ala ka gafarta mana ka gafarta mana laifukanmu Allah ta'ala ka yayi mana matsalolinmu Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadak al muwahhidin wa hami hawth ad-din ya rabb al alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wilata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattabaka wattaba ridaka ya rabb al alamin Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa a'malina ya rabb al alamin Allahumma ighfir li jami'i muslimin alladhi الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس واشف مرضانا ومرضى المسلمين ya Allah muna tawassuli da kyawawan ayyukanmu ya Allah muna tawassuli da wannan karatu da muka ya Allah muna tawassuli da ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata ya Allah dan uwanmu da yake cikin jarrabawa Allah ka bashi mafita a cikin al'amuransa ya Allah ka yaye yaye masa damuwarsa ya Allah ka kawo masa dauki a lokacin da bai yi zato ba ya Allah yadda al'amurra suka tsananta a gare shi ya Allah ka sauƙaƙa masa ya Allah yadda al'amuransa suka rikice ya Allah ka daidaita masa ya Allah al'amuransa sun shiga cikin tsanani Allah ka fi mu halin da yake ciki Allah ka kawo masa dauki Allah ka bashi ikon cin jarrabawar da kai masa ya Allah ka duba kyawawan ayyukansa da kyakkyawan zuciyarsa ya Allah ka kawo masa ɗauki, ya Allah ka yaye masa damuwarsa kamar yadda yake yaye wa bayinka damuwowinsu ya Allah ka biya masa bukatarsa kamar yadda yake ya biya wa bayan ka bukatunsu ya Allah muna tawassuli da kyawawan ayyukan da ya gabatar ya Allah ka yi amfani da su wajen yayi masa damuwarsa ya Allah ta albarkacin wannan wata na Ramadana Allah kai ce mu roƙe ka idan mun roƙa zaka biya mana bukatunmu ka amsa mana ya Allah mun roƙe ka da sunan wannan bawa naka Allah ka fi mu sanin waye shi ka fi mu sanin alkhairinsa ya Allah ka biya masa bukatarsa ya Allah ka yayi masa damuwarsa ya Allah ka kawo masa dauki a cikin al'amuransa ya Allah ka dawo masa da yalwarsa da arzikinsa ya Allah ka dawo masa da farin cikinsa ya Allah ka gusar da dukkanin tunani a cikin zuciyarsa ya Allah ka ƙara masa juriya da haƙuri da jarrabawar da kai masa ya Allah ya Allah ka fi mu tausayinsa Allah ka tausaya masa ya Allah ka fi mu tausayinsa Allah ka tausaya masa ya Allah ka nuna masa ƙudurarka a gare shi ya Allah ya Allah ka nuna mana ƙudurarka a gare shi ya Allah ya Allah dukkaninmu muna da buƙatu Allah ka biya mana ya Allah dukkaninmu muna da damuwoyi Allah ka yaye mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wani ba da sadaka a ce ana addu'a shi ce a mai addu'a ba kuma an samu an to ga wani ɗan uwa ya ba da sadaka ya ce a yi masa addu'a ya ce sadakar ta wace hal to a bani, to muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya biya masa sa ya yayi masa damuwarsa dukkanin masu bukatu Allah ta'ala mun sanya su a cikin addu'o'i Allah ta'ala ka biya musu ka yayi musu buƙatunsu.